Assalamu alaikum masu sauraron mu kama da warhaka da kuma sake kasance ku a zango na uku kuma na ƙarshe na shirye-shiryen sashen Hausa na tashar DW ta birnin Bonn a tarayyar Jamus. Khadija Ahmadu Saidu da ku a daidai lokaci. A cikin shirin namu bayan an saurari labarin duniya za ku ji cewa yayin da Rasha ke ci gaba da yunkurin faɗaɗa tasirinta Afirka shi ma shugaban Faransa Emmanuel Macron ziyara a nahiyar a najeriya bayan da 'yan bindiga suka yi barazanar garkuwa da shugaba muhammadu buhari da gwamnan kaduna gwamnatin najeriya ta ce da tsarin kasa da ceto fasinjojin jirgin kasa da ke hannun masu garkuwa da mutane za a ji yadda masana tsaro ke kallon wannan batu wani ne an ci mu a yau ana kuma tafi da shirin labarin wasanni da shirin jika karo amma sai ramata garba baba ta fara mana da labarin duniya taron duniya Akwai iyalan ɗaliban da limaman cocin katolika suka ci zarafin da daga jibi laraba rasha za ta soma rage yawan iskar gas da ke sayarwa matsalar cutar ƙin gambari a ƙasar liberia da ke yankin lallashi shugaban ɗarikar katolika na duniya fatnoma francis ya isa ƙasar canada a ziyarar da ya kai da neman afuwan 'yan asalin ƙasar da suka tura daga nau'ukan cin zarafi a makarantar kwana na cocin katolika ya gana da ɗalibai kusan dubu goma sha biyar da suka tsira daga ƙasar wancan lokacin inda cikin addini ya nemi gafararsu. labarin cikin ɗalibai a ƙasar da aka binne a wasu ɓoyayyun kabura da ke karkashin kulawa cocin kasuwa da wasu suke na noma na kanada tufa da sassan duniya wannan dai na daga cikin matakan da fasa roma a francis din ke ɗauka na magance da ƙarfin zarafin ƙananan yara da ake zargin kotun da yi na aka shafi shekaru ana tsarewa